Yaya ne ake gudanar da kyankisar kashi a cikin inji? Akwai akwai kafin a saka su cikin tukunyar kyankisa. Sai an fi da masu tsini kankana da waɗanda suka girma kwarai. Akwai akwai da suke da nauyi garam 45 zuwa hamsin, Tun da daman na'urar kyankisar sun riga sun daidaita tun sa'o'i 48. Kenan kun ga kwayakwayen da kuka ajiye a cikin firji ya kamata a fi da su a ciki su samu sa'o'i sa'o'i 24 kafin saka su. Akwai wata shimfiɗa ruwa a cikin na'urar kyankyasar kuma da wata tamfeta mai nau'i 38 wacce ke saka zafi. Shin wuri ɗaya ake barin ƙwayayen har su kai ga kyankyasar Akwai na'urorin kyankyasa mai sarrafa kansa da za su amayar muku da ƙwayaƙwaye kowane awa biyu ko kuma za ku juya shi da hannu sau biyu ko sau uku a wuni. Daga bakin kwanaki kwanaki bakwai suna cikin na'urar abu na farko shine sauyin yanayi za ku fidda kwayakwayin daga cikin na'urar akwai wani jone haske da za ku yi seti kan kwayakwayin za ku ga hasken nan ya ba ku alamar da ke cikin kwan yaya ne ake gane cewar kyankyasar na yadda ya kamata akwai abin da ake cewa yanar gizo wanda a tsakiyarsa za ku tsinkayi wani shafi ja mai nuna da kwan ku ya soma girka ɗa idan kuma kuka ga kwan a cikinsa fari tas ne to kwan bai samu girkin kyankyasa ba kuna iya ma cin shi yanzu kuma sai a ci gaba da tattali tare da kulawa da yanayin nau'in tamfetar za ku sake ganin wannan shafin ja a cikin kwan za a ga ɗan kazar yana ɗan motsi a ciki da wani lokaci ne ƙwayayen suke kyankyashewa. A partir du 20 jour daga bakin kwanaki 20 yawancin iyan kajin za su fito za su iya rayuwa kwanaki uku ba tare da ko sun ci ko sun sha ba kuma ba tare da wata cuta ta kama su ba. Akwai wata cuta da ake cewa narek wanda da ɗan kazar ya fito ana iya yi masa shaushawa ita kaɗai ce ke iya kama ɗan kazar. Cuta nukas cutar gomboro idan kuka yi yi shaushawa kafin kwanaki hudu kun yi asarar kuɗin yanayin cutar na nan.